hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da sha shida ga watan mai shekara ta 2012 wannan shine kasar na 42 daga cikin jirangiyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wata ke da alkur'ani ma'ujizar mu'ujizoji idan jama'a musulmi su manta ba muna tafsirin aya ta hamsin da bakwai a inda Allah maɗaukacin sarki yake bayyana mana ni'ima daga cikin ni'imomi ko wasu ni'imomi daga cikin ni'imomin da yawa bani Isra'ila da kuma irin yadda suka biyo baya da yi wa Allah jafa'i wanda wannan jafa'in da suka biyo baya shi ya ja Allah maɗaukacin sarki ya sauya musu al'amura daga yadda suke Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mun karanta wannan aya mun fassara ta muna ƙoƙarin tattauna wasu matsaloli ne a ciki wanda muka yi alkawari don haka a yau ma za mu sake karanto ainihin waɗannan ayoyin a gurguje mu fassara su don mu tsallaka zuwa ga makasudin da muke malam bismillah Thank you.

kamar yadda bayanai suka gabata ba su ɗaya ba su biyu ba a bayan cewa bani isra'ila asalin zuwansu masar ya samo tarihi ne daga lokacin da ɗan uwansu yusuf ya samu mukami na sarauta a inda suka tattaru suka koma can asalin tarihin zuwan bani isra'ila ƙasan masar kenan shi yasa akwai wasiya wadda al'imamul hakim ya ruwaito da isnadi sahihi a cikin littafin shi al-mustadrak yusuf ya yi wasiya cewa a duk ranar da dangin shi bani isra'ila suka tashi za su yi idira su bar ƙasar masar to su je su haƙe ƙabarin shi su ɗauke gawar shi tafi da ita wannan wasiya kamar yadda na faɗi ta zo cikin hadisi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labarinta a lokacin da kunci da tsanani ya yawa ga bani isra'ila suka yi shawarar za su bar ƙasar don takurawa da fir'auna ya musu da kuma baiwa da Allah maɗaukakin sarki a cikinsu ya tayar musu da annabi wanda yake karantar da su dokokin Allah ya zama ga ni'ima amma kuma babu damar a mori ni'imar da suka yi hunkura za su tashi su bar garin fir'auna bai samu labari ba sai bayan da suka bar gari mun ji irin yadda ya kintsaye bisu da shi da jama'a shi Allah madaukakin sarki ya ƙetarar da Musa da dangin shi bani Isra'il ya kuma hallaka fir'auna da nashi dangin kibdawa ƙarshen gwamnatin zalunci ya ainihin karkare daga wannan lokaci Allah madaukakin sarki ya nufi shimfiɗa wa bayan shi adalci a bayan ƙasa amma sai da aka fara samun musu da wurin zama na tsatse aka fara kawar musu da babban azzalumi shine fir'auna aka samar musu da abinci da abin sha amma kamar yadda karatun da muka karkare a baya yake nunawa da gwargwadon yadda 'yan adam suka mukabalanci Allah da jafa'i da gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ke juya musu halaye inna Allah la gairu ma bi qaumin hatta gairu ma bi an fusu. Allah ba ba ne, idan ko ga ya canza muku to ku kuka canza wa kanku bani Isra'ila Allah maɗaukakin sarki ya ƙetarar da su sai suka jarabtu da ainihin son bautar ɗan maraƙi kai bautar ɗan maraƙi annabi musa ya dawo ya same su musu wa'azi ya ja kunnan ɗan uwan shi al'amura da ya suka yi tsauri Allah ya umarci annabi Musa ya kwashi wasu masu hankali daga cikin mutum saba'in aka tafi domin na farko a roƙi Allah maɗaukakin sarki afuwar abin da waɗancan wawaye su kai. na biyu a karɓo doka dangane da wace hanya za a yi waɗannan da suka yi shirka ga su musulmi su tuba sannan kuma a sake karɓo wata doka wadda annabi musa a wancan lokacin da ya dawo saboda tashin hankali ya ainihin karere allunan tauran don ya yi watsi da su da suka tafi wurin Allah maɗaukakin sarki a ƙarƙashin jagorancin annabi Musa shi ne Allah yake ba mu labari a wannan yanayi da aka je sai kuma Allah ya ce wa izkuntum ya Musa ka tuno lokacin da su waɗannan bani Isra'ila kuke cewa annabinku ya Musa kamar na faɗi a baya Allah yana magana da bani Isra'ila na zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi tare da cewa iyayensu da kakanninsu ne suka yi waɗannan baƙaƙen maganganu amma wallahu alam daga cikin hikima Allah na haka shine kafircin da kakanninsu suka yi da annabawan Allah su ma sun zo sun ci gaba da kafircewa annabin Allah na zamaninsu don haka sai Allah ya mu'amalance su da yadda ya mu'amalanci kakanninsu Allah ba azzalimi ba Allah ya ce wa iz qultum ya Musa ka tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan nu'mina laka faufau ba za mu taɓa yadda da kai ba ita lan ba ta fa'idantar da har abada kamar yadda da kuskure aka karantar da mafi yawancin mutane musamman waɗanda suke ƙwarewa ko suke gogewa a cikin harshen larabci hasali babban kuskure ne a karantar da cewa lan tana fa'idantar da har abada don ta saba ma aƙida alƙur'ani da hadisi kuma asali wata muguwar aƙida ce a ƙarƙashin haka saboda asali mu'tazilawa wato su ne 'yan kalakatu 'yan tafiye dubinnan shekaru ko ɗaurukan shekaru sun yi karatu mai zurfi a cikin harshen larabci sakamakon wannan karatu nasu da suka yi tun zamanin al'imamu abu ali aljubba'i wanda a lokacin zamanin tabo a tabi'ina ke ke jagorancin wannan aƙida sun yi karatun larabci mai zurfi sai suka yi ta lankwasa alkur'ani da gwargwadon irin yadda ya dace da aƙidarsu ta hanyar amfani da harshen larabci har babban malaminsu ya zo daga cikin mutaakhirina shine malam mahmud zamakshari mai tafsirin kashaf a inda ya biya a murɗe ayoyin alkur'ani ba don komai ba don su tafi daidai da aƙidarsu ta mu'tazilanci misali mu'tazila ba su yadda da cewa za a ga Allah ba a rana alkiyama wannan na ɗaya daga cikin mugayen aƙidojinsu cewa a ranar alkiyama ba za a ga Allah ba to ga kuma ƙur'ani yana cewa wujuhun yawma izin nazira wasu fuskoki suna cikin nudura annashuwa da haske a ranar alkiyama ila Rabbi ha nazira saboda za su ga ubangijinsu malam mahmudu zamakshari Allah ya gafarta mishi amma dan bid'a ne amma malamai ba su taba kafirta shi ba ya kamata ku gane wannan sai yace ayar abin da take cewa wujuhun yawma idhin nadira eh wasu fuskoki suna cikin ni'ima da haske a ranar alkiyama ila rabbiha nazira saboda suna sauraren ni'imomin ubangijinsu ila sai ce mufradi ne na ala'i can da Allah yake cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba dan haka ala ni'imomi to ila sai ce ba harafi ne anan na jarra ba mufradi ne na ala'i ila rabbiha naziratun saboda suna sauraren ni'imomin ubangijinsu don haka suka haske kun ga ya kawar da ayar gaba ɗaya daga maganar ganin Allah da ya koma can sama kuma a cikin alkur'ani inda Allah maɗaukacin sarki ke cewa innaka lan tarani innaka lan tarani sai ya ce to kun ga lan anan tana fa'idantar da har abada a ƙarƙashin wannan lan duk inda ta zo sai su fassara ta da har abada to sai waɗannan mutane suke karatu a harshen larabci suke zurfi waɗannan mutane suka yi karfi a cikin jami'o'in azhar da jami'o'in baghdad suka karantar da duniya wannan aƙida su. tun muna yara an turo a zahira garin nan muna sakandare sun karantar da mu duk abin da suka karantar da mu kenan lan sai su ce tufidu abida tana fa'idantar da har abada don haka aka ce lan sai a fassara ta da har abada to wannan kuskure ne malaman musulunci ba su yadda da wannan ka'ida ta nahau wadda ta je ta karya waccan aƙida ta musulunci ba suka ce ita lan tana fa'idantar da nasba ga ainihin fi'ili da ta taso shi na mudari sannan kuma tana fa'idantar da istiqbali ne na nafi don haka innaka lan ne ba zai yiwu ka ganni ba to cewar ba zai yiwu ka ganni ba kaga baya nuna har abada kawai ba zai yiwu ka ganni ba an fahimta malamai suka ce daga cikin abin da ke karfafar tabbacin ganin Allah a wannan tambayar ita ce ita kanta tambayar da annabi Musa ya yi mana ya san ana iya ganin Allah amma abin da ya ɗauka ana iya ganin shi a nan duniya don haka ya tambaya sai Allah ya ce a ba zai yiwu ka ganni ba shi kenan da wannan sai aka tabbatar da cewa kenan ganin Allah a nan duniya ne ba zai yiwu ba hadisi ya zo sahihi cikin musnadul imam ahmad da sahihu muslim annabi yace ala innakum la tarawna rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijin ku ba har sai kun mutu shikenan yanzu wannan ya yanke duk wata jayayya sannan ga aya ta ce wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskoki a ranar alkiyama suna cikin haske ila rabbiha nadiratun saboda za su ga ubangijinsu wannan ita ce aƙidar musulmi gaba ɗaya na haka malam mai littafin bad'ul amali ya ce يراه wa بغير min misali وضرب من na'ima فينسون ra'ahu إذا رآه فيا خسران أهل الاعتزال yace mumine za su ga Allah a ranar alkiyama insha Allah idan suka ga Allah sai su manta da ni'imar da suke ciki domin aljanna ni'ima ce amma kuma ni'ima wata tafi wata wata ni'imar mantar da kai wata don haka ganin Allah ka katafariyar ni'ima ce wadda in suka ga Allah to sai kuma su manta da ni'imar aljanna da suke ciki sai su ga wannan ni'imar ta fi daɗi ne ce yarahul na bezairi kai shi, mu'mine za su ga Allah amma nan ba za mu kwatanta maka ga yadda Allah yake ko ga yadda ganin zai kasance a azade su ga Allah wa tashbihin wa darbin bin misali ba za mu buga misali ba mu ce kamar yadda ake ganin wane ba za mu buga misali mu ce Allah shine kamar wane ba sannan ba za mu kamanta Allah da wani abu ba fayan saunan na'ima idza ra'ahu sai ce faya khusrana ahlal itizali yace o oh, yan kala kato mu'tazilawa kun yi asara da kuka ce ba za a ga Allah ba na haka za a ga Allah abu huraira da sahabi abu sa'id al-khudri suka ruwaito hadisi sahihi yana cikin musnadul imam ahmad da sahihul bukhari da muslim abu huraira yace sahabbai suka zo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hal nara rabbana al qiyama za mu ga Allah ubangijinmu ranar alkiyama sai manzon Allah yace wa hal tadammuna fi ru'yati albadar ko alhilal lailat albadar idan wata ya fito a daren sha biyar kuna turere wajen ganin shi a'a ma'ana yanzu ka ƙaddara kuna zaune a fili haka sai wata ya fito a daren da yake cika Ka ga kowa daga inda yake haka zai tsaga kai ya ga Allah ko sai manzo Allah ya ce fa innakum tarawnahu kadhalika haka za ku ga ubangijinku anan ana kamanta ganin ne ba ana kamanta Allah da wata bane don haka tashbihun ru'ya bin ru'ya la tashbih al mar'i bil mar'i ba ana cewa Allah wata bane a'a ana cewa kamar yadda in ka daga kanka a duk inda kake zaka ga wata ba sai ka ce na matsa ba to haka a aljanna duk inda kake a kowane wuri kake haka za ka daga kai ka ga Allah haka nassoshin ƙur'ani da sunna sun tabbatar da za a ga Allah kuma za a gani din amma wanda ya ce ba za a ga Allah ba to shi kan shi a asara kuma baya cikin musulmi ahlus sunna masu aƙida ta gari malam mahmud zamakshari a cikin littafin shi wannan littafi nashi al-kashaf wanda yake yabawa yake cewa uqsimu billahi wa ayatihi wa mash'aril hajj wa miqatihi ha yake cewa inna tafasira fi dunya bila adadi wa laysa fiha la'amri mithlu kashafi in kunta tabghi al-huda falzam qira'atahu فالجهل كالداء والكشاف كالشافي yace idan dai shirya kake so yace to ka littafi na mai suna kashaf yace don shi jahilci kamar cuta ne shi kwa littafi na kashaf to kamar maganin wannan cutar ce haka yake yaba wa littafin amma duk da haka kaji irin kwalitin da ke cikin littafin akidoji ne na rudani da hayaniya da haka aka samu manyan malamai suka yi wa littafin istidrakat da gyare-gyare daga ciki haddasa ibn hajri a takaicen takaitawa ƙoƙarin tabbatar da cewa ba za a ga Allah ba ta sa suka ainihin ƙulla lan kuma suka ci gaba da karantar da musulmi a duniya akan cewa lan tufidu ta'bid don haka in kai dan haya islam ne ko dan arabic hausa dan diploma ko dan nce Don sun koya maka wannan aƙidar ka jefar da ita ka ɗauki littattafan ahlus sunna musulmi da suka zauna suka yi rubutu don su kare wannan farar aƙida su al'imamu ibnu malik ibnu malik ya rubuta littafi alkafiyatu shafiya ya ce marra alnafiya bilan mu'abbada qawlu hurdud siwahu fa'abuda ya ce daga yau duk wanda ka ji ya ce lan ta har abada ce ko ya ce maganar shi maganar banza ce wurgi da ita ta karfafi ɗayar ita ce wadda take cewa lan ba ta har abada ba ce na'am lan tana iya zama ta har abada idan ta zo da kalmar abada din karara bayan an kawo ta walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aidihim Allah yace har abada yahuda ba za su yi burin mutuwa ba saboda mugun aikinsu to kaga anan sai ka fassara landa har abada dan ta zo da walan ya tamannahu sai ce abadan amma ba haka ba lan in ta zo da hausa idan ba zazzagi ne kai sai ka ce sam idan ba kano ne kai sai ka ce fau fau fau ba za ta yiwu ba to ba ta nufin har abada kana nuna dai a yanzu kam ba za ta sabu ba amma ta iya sabuwa an jima ina fata an gane don haka wannan ayar da muke fassarawa da ainihin suke cewa lan nu'mina laka fau fau fau sam ba za mu yadda da kai annabi Musa cewa da Allah kake magana ba hatta nara Allah jahara har sai in mun ga Allah ɗin ido da ido wannan bakar magana da suka faɗi ta yi muni fa akhadhatkum as-sa'iqa Allah madaukakin sarki yace sai tsawa ta kama ku wa antum zuruna a halin kuna ji kuna gani tsawa ta buge su nan take suka mutu wannan mutuwar da suka yi hadda annabi Musa alaihi salatu wassalam ba a rage ba hadisi ya zo sahihi ya fassara kamar yadda al Ibn Majah ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce idan aka busa kaho ya ce ni ne farkon wanda ƙasa za ta fara tsagewa in fito sallallahu alaihi wa ya ce ƙasa tana tsagewa in na fito sai hangi annabi musa a makalkale yana lilo a jikin al'arshi annabi ya ce sai ce to ya riga ni ne ko kuwa shi dama da aka yi tsawar da kowa zai mutu bai mutu ba saboda mutuwar da aka taɓa mishi ta duniya da wannan hadisin sai ya bayyana ƙarara cewa a wannan lokacin da Allah ya kashe waɗannan bani Isra'ila da tsawa shi ma Musa ya mutu don haka annabi ya ce mai yiwa wannan mutuwar da ya yi ita ta sa da aka yi busan ƙaho na mutuwar kowa da kowa to shi sai bai mutu ba don haka sai na farfado na gan shi yana makalkala jikin al'arshi wallahu ta'ala a'lam Allah ya ce sun maba'asnakum sa'annan sai muka tashe ku min ba'adi mauti mautikum bayan mutuwar nan ta kula allah kum tashkuruna mun yi muku haka ne don ku gode wa Allah kamar yadda bayani ya gabata a baya domin daga wannan mutuwar tasu da Allah bai tashe su a wannan wurin ba aka zarce har dandalin alkiyama ko shikenan sun mutu a munanan mutane masu faɗawa Allah da annabawa bakan magana to amma sai Allah ya ji tausayin su sai ya tashe su yayi musu haka ne dan su samu damar tuba su kuma watsake su zama mutanen kirki su godiya ga Allah Allah ya ce wa zallalna alaikumul ghamama sannan muka lullube ku da ainihin jido wa anzalna alaikumul manna muka ainihin saukar muku da alman baiwa iri-iri shi ne daga cikin fassarar da muke a wannan wurin muka ce daga cikin wannan baiwa da Allah ya musu ta man ita ce ainihin wato waɗannan irin nau'ukan itatuwa da Allah ya saukar musu waɗanda muka yi bayani daga ciki akwai ita wannan tsiro da ake kira daddawa wato mushroom daga ciki muka ce akwai bishiyoyi nau'i nau'i waɗanda za ka ga suna fitar da abubuwan zaƙi a jikinsu amma ina maka tambihi ba bishiya da take fitar da 'ya'yan itatuwa ba za ka ga daga cikin nau'ukan bishiyoyi akwai wadda a jikin ganyenta ko a jikin ainihin icenta ko a jikin wani reshe nata sai ga tana fitar da wasu abubuwa masu zaƙi mutane suna zuwa suna ɗiba ainihin suna sha to waɗannan duk suna daga cikin ainihin almanu ɗin wasalwa sannan kuma da tsuntsaye a salwa waɗanda yake sun yi kama da ainihin tantabaru kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah yace sai ku ci daga abubuwa masu tsarki na halal waɗanda muka azurta ku wa ma zalamuna yace sai dai duk kafirci da bani Isra'ila suka dawo su ne wa Allah da duk bakan magana da suka dawo suna gaya wa Allah da butulci da suka dawo su ne wa annabawan Allah wallahi ba mu suka zalunta ba walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai kawunan su suka kasance suna zalunta domin daga wannan lokacin jama'a bani isra'ila sai kuma suka bude ainihin wato fada tsakaninsu da allah maɗaukakin sarki da kuma yi wa allah fito na fito akan duk wata doka ta shi za mu zo mu ji hatta ita kanta wannan ni'imar da allah maɗaukakin sarki ya saukar musu ayoyi gaba kaɗan za mu ji inda suka zo suna butulcewa suna cewa yaushe za a zo a aje su a wani wuri guda ɗaya kawai don an saukar musu da inuwa a fitar da su su su shiga cikin ainihin babban gari inda kowa yake zaune kawai su zaune yaushe za a aje su kawai suna cin nama suna cin kayan zaki da sauransu su so suke su rinka cin dankali da gwaza da rogo su sam an wulakanta sun aka yi musu haka duk wannan sun yi ne fadan wulakanci amma da yake Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya zo cikin hadisin bukhari manzo Allah yake Allah yakan bi bawa a hankali amma ran da ya danke shi ba zai kubuce ba sai Allah ya bi su da yadda suke so sai ce shikenan ku shiga cikin garin da kuke so amma in za ku shiga garin ku shiga garin jikin ku yayi la'asar ku risunar da kanku ga Allah ku shiga kuna zikiri kuna cewa Allah a yafe mu akan wautar da muka yi Allah afwan a yafe mu ai mana aikin gafara sai suka ce to ku ji yadda aka ce su shiga su shiga jikinsu yayi la'asar su shiga suna masu rissunar da kansu su yi tawali'u sannan su shiga suna zikiri suna zuwa dab da kofar garin don su nuna wa Allah su 'yan ta'addan. sai kowa ya zauna ya rinka jan gindi yana jan gindi suka shiga suna jan gindi garin suna cewa hintatun fi sha'ir hintatun fi sha'ir a hada alkama da aburo a hada alkama da aburo iskanci ne kawai na bani isra'ila wai su fa duk abin da annabi musa ya faɗi to ba za su bi wannan abin keke da keke ba bayan sun shiga garin aka ce to shi kenan daula ba ta zama sai da jihadi ku je ku yi jihadi suka shirya suka tafi jihadi suka je suka ga irin mutanen sai suka ce wallahi ba za ta sabu ba suka ce tab wallahi su ba su shirya ba musa e kai da ubangijinka ku shiga ku yaƙe su muna nan haka suka ta gaya Allah musa tafiya ce tafiya sai suka bullo da ɗabi'a ta rashin mutunci in suka tashi za su yi wanka sai su je kowa sai ya cire su shi sai su fada cikin kogi guda maza da mata suna kurme tsirara annabu sa yi musu wa'azi suka ƙi bari in ya tashi yin wanka shi sai ya keɓe suka tashi sai suka ce wallahi yi yake gwaiwa ce da shi in ba haka bai shiga cikin jama'a mana ji shafi ko gwaiwa ce ya shigo cikin jama'a mana haka har sai da ta kai annabi Musa yake cewa limatu uzunan wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum nisa kuke cutar da ni a halin kun san Allah ne ya aiko ni zuwa gare ku waɗannan jama'a su ne bani Isra'il da suka ci gaba da mu'amalantar annabawan Allah haka to shikenan sai suka kai Allah makura Allah maɗaukakin sarki sai ya sa annabi dauda ya tsine musu albarka annabi dauda yana daga cikin annabawa da daddu na bani isra'il ya tsine musu albarka madadin su tuba su la'asar sai suka ci gaba da katurci fiye da yadda suke da sai kuma suka kullo da kisan annabawa da karyata malamai da wulakanta tafan Allah da ci da addini aka yi musu wa'azi suka yi. Allah ya turo musu annabi na ƙarshe a cikinsu shine Isa da suka tashi sai suka ce ƙarya yake ɗan zina ne yaushe ma ɗan zina da karuwa ta haifa zai zama annabi Allah ya ce wa annabi Isa kai ma tsine musu albarka aka tsine musu albarka Allah ya ce lu'ina na kafaru min bani Isra'il ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam Allah ya tsine wa kafirai daga cikin bani Isra'il abin da yasa Allah ya yi ladabi a wajen magana ne saboda aka ce Allah ya tsine wa bani Isra'ila to su Musa ma bani Isra'ila ne su yusuf ma bani isra'ila ne sai ce allazina kafaru kafirai daga cikin bani isra'il Allah ya tsine musu ala lisani daud wa isa ibn maryam a bisa harshen annabi Dawu da isa dan maryam me yasa me suka yi wa Allah sai Allah ya ce zalika bima asau saban Allah su yayi yawa wa kanu ya ataduna sannan yan ta'addani annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin da al-imamu ya ruwaito da isnadi sahihi yace a rana ɗaya bani isra'ila sun taba kashe annabi ɗari uku sannan suka je suka buɗe shaguna suka ci kasuwarsu kamar ba su yi komai ba waɗannan mutane su ne 'yan ta'adda na farko a tarihin bashariya ba a taɓa samun mutane masu sha'awar zub da jini da kisan kai da barnar dukiya irin ainihin bani isra'ila kafirai lalatattu daga cikinsu ba allah maɗaukacin sarki ya la'ance su tafsiri ya tafsiri shine na zo ne mana bayani dangane da alman na ce daga cikin almannu kamar yadda na bayyana cewa ita almannu saɓanin yadda ake fassara ta tunanin cewa tsiro ne guda ɗaya a'a almannu ɗin wato abubuwa ne da Allah yawa bani Isra'ila baiwa da su na tsirrai daga ciki in ba ku manta ba shine na kawo ainihin alman ɗaya daga cikinsu a matsayin misali ita ce mashrufin daddawa ko kuma alkam'a mun karanta bayanai masu ɗimbin yawa daga cikin babban littafi na babban malami al'allama shekul islam abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi malamin ya zage kwanduwar shi ne yana bayani dangane da magunguna da ake haɗawa da wannan sinadari na mashrum ko daddawa amma garin haka sai ya ɗauko bayanai dangane da cewa asali ita dai ga yadda tarihinta yake tana fitowa in aka fara ruwa sannan kuma ta fi yawa da gwargwadon yadda ake yin tsawa da kwatsa kamar yadda yake kuma har wa yau larabawa suna kiranta da sunaye da dama waɗanda daga cikin waɗannan ainihin sunaye sukan ce mata na nabatun ra'adi ko banatun ra'adi takan fito mutanen daji galibi su suka fi ainihin amfani da ita kamar yadda yake tafi yawa a ƙasashen ainihin larabawa amma mafi kyau daga ciki ita ce wadda ta fito a ƙasar da take akwai yawan rairayi sannan muka ji malam ya ce nau'i nau'i ce daga ciki akwai nau'in da in an ci yakan yi kisa to da yake ibnul qayyim kwararren malami ne a harkar sanin tsirrai sai ya bayyana cewa ita wadda take kisan za a ganta galibi ta fi kasantuwa zuwa ga jaja-jaja to ita ce da mutum ya ci sai ta makare shi shikenan sai ya mutu muka ji cewa daga ciki kuma har wa yau ita tana da ɗabi'ar lalatar da hanji tana da jinkirin narkewa a ciki takan ainihin wato hana fitsari takan sanya jiri takan sanya cuta ta kirci sannan tana da cututtuka dai masu ɗimbin yawa amma sai ce duk wanda zai ci to babbar shawara ita ce idan ya ɗibo ta tana ɗanya to ya ɗibe ta ya zuba ta ainihin wato a cikin taɓo inda za ta yi sanyi to a zamanance da na ga su ne mata koda a ƙasashen saudi arabia shine sukan saka ta a cikin leda ne in suka sa ta a leda sai su sa ta a cikin freezer idan aka sa ta a freezer don dama manufar da ibn al ya yasa yake cewa a sa ta a cikin taɓo mai sanyi shine dan a kashe wannan ainihin zafi nata don haka sanya ta a cikin ainihin fridge wani lokacin har sai kankara ta rufe ta sai kaga wannan sanyi yana ainihin rage mata wannan nau'in zafi nata na halitta ba zafi ne na ɗumi ba zafi ne na ɗabi'a wato daga cikin ɗabi'unta akwai wannan nau'i na ainihin zafi to wannan irin sanyi ya kan kashe nan kuma yace sai a ɗumama ta da ruwa sannan a sanya gishiri sannan a kawo lafsir ko kuma a kawo ainihin wato abin nan a sa'atar a sanya shine garafuni ku kiyaye garafuni garafuni na daga cikin ainihin mawad wanda ake sanya mata sai ainihin wato ta yi abin nan sai a kashe duk waɗannan guban nata sa'annan a cita da mai a sakon kuma kamar yaji haka sai a hada waɗannan su ne abubuwan da ibn al-qayyim ya faɗi ya ce kuma idan aka hada ta a cikin magunguna na ciwon ido tana magani ina son ku gane fa har yanzu fa ibn al-qayyim bai fara mana bayanin dalilin da ya sa ya kawo ta cikin littafin ba domin ya kawo ta cikin littafin nan ne don ya bayyana ta a matsayinta na magani amma yanzu yana faɗin components ne wato irin sinadarai da ɗabi'unta sai ya gama ne kaf sannan zai ce to ga yadda ake amfani da ita a matsayin magani ku kiyaye jama'a don haka har yanzu karatuttukan da muke shimfiɗa ce da sharar fage wadda za ta bayyana maka kai mata kyakkyawan sani tukuna ina fatan mun gane ina son kamar yadda ne a wancan lokaci jama'a su ɗan yi haƙuri kaɗan zan yi ainihin wani ratse don in ci nasar sheka game da sibbu na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan mun gama ainihin karanta abubuwan da ibn al zai faɗi a nan insha Allah ta'ala kar ku manta daga cikin maganganun da malam ya tayar bayan da ya kawo irin waɗannan cututtuka da larurori da ke tattare da irin wannan sinadari sai ya ce fa'in ƙulta da za ka ce fa'iza kana haza sha'anul kam'a to idan wannan su ne ɗabi'u irin na wannan daddawa wannan mashuru wannan sinadari wadda ga shi an ce baiwa ce Allah ya to amma ya aka yi wata take kisa ya aka yi daga ciki kuma take murɗe ciki ya ake take sa kaza ya ake take sa kaza ma balu haza barar fiha me yasa take irin wannan cutarwa wa min aina ataha zalika ta ya aka yi waɗannan larurori da cututtuka suka same ta jama'a wannan tambaya ce wadda malamin ya tayar don ya amsa mana ita wadda yake ka kaddara idan da bai wannan tambaya ya amsa ba kai kanka za ka yi ta ka ce to an ce baiwa ce ya kuma baiwa take kashewa an ce wannan ba ni'ima ce to shin haka bani isra'ila suka rinka cinta tana kashe su sai malam ibn al-qayyim ya ce fa'ala sani anna allaha subhanahu shi Allah wanda yake tsarki ya tabbata gare shi atqana kulla shay'in san'a da ya tashi kera komai ya kyautata wajen kera wannan abu wa ahsana kulla shay'in khalqa sannan da ya tashi halitta komai yayi shi ne kyakkyawa a cikin halittu babu abinda Allah maɗaukakin sarki yayi shi dan ya zama mugu ne wannan abu Allah ya yi komai ne da kyakkyawan manufa kuma wannan abu akwai alheri tare da shi fa inda mabda'i khalqihi bari'un min al-afati wal ilal dan haka a farkon halitta da Allah ya yi wa wannan sinadari na kam'a to ya kubuta daga dukkanin waɗannan cututtuka da waɗannan matsaloli tamul manfa'a yana cike da amfani lima huyi'a dan ya biya buƙatar da ta sa aka yi shi wa khuliqa kuma dan ya biya buƙatar da ta sa Allah ya halice shi وإنما تعرض له الآفات بعد ذلك بأمور أخرى من مجاورة waɗannan larurori da cututtuka wadda wannan sinadari yake yi sun same shi ne bayan ainihin wani tsawon lokaci sakamakon kusancin wannan abu da ya da wasu halittu a wintizaj ko kuma cuɗaniwa a wiktilaf ko kuma haɗuwar shi da wani abu au asbabin ukhar taqtadi fasadahu ko kuma haduwar wannan ainihin tsiro da wasu abubuwa na juyin juya halin duniya wanda suka hukunta lalacewar shi ita ta lalata shi falau turika ala khilqatihi al-asliya min ghairi ta'alluqi asbabil al ah, bihi lam yafsud da a ce yadda Allah ya halicci wannan tsiro haka aka bar shi ba tare da wasu dalilai na batanci sun haɗu gare shi ba da haka zai kasance a same shi a duniyar yau kamar yadda bani isra'ila suka same shi a zamaninsu wa mallahu ma'arifatun bi ahwalil alam wa mabda'i ibn al-qayyim yace kuma duk wanda yake da kyakkyawar masaniya game da halayen rayuwa ta duniya da kuma yadda duniya ta fara ya'rifu anna jami'al fasadi fi wujuhin zai san cewa dukkanin barna da kaga ta faru a duniyar nan to akwai wasu fuskoki da suka haifar da faruwarta fi wujuhin na haka yi a cikin nuskata wa mallahu ma'arifatun bi ahwalil alam wa mabda'ihi ya arifu anna jami'al fasadi fi ja e ko fi jawwihi na wato duk wanda ya san halayen duniya da kuma irin yadda duniya ainihin wato ta fara ya Annajami anna jami'al fasadi fi jawi zai san cewa dukkanin barna da ta faru a cikin yanayi da juyin juya hali na wannan duniya wa nabatihi da kuma duk wata barna da wani sauyi da kaga ya faru a cikin tsirrai wa hayawanihi da kuma dabbobi na duniyan nan wa ahwali ahalihi da kuma halayen mutanen duniya da ke rayuwa hadisun da khalqihi waɗannan abubuwan barna sun faru ne bayan da Allah ya halicci waɗannan halittu bi asbabin iqtadat udusahu da wasu sabubba waɗanda su suka haifar da wannan juyin juya hali yasa wannan abu ya sauya walam tazal a'malu bani adam halayen yan adam ba su gushe ba wa mukhalafatihim lirrusuli da kuma irin yadda yan adam suke saba wa manzannin Allah tahdusu lahum min al-fasad waɗannan irin munanan halaye na 'yan adam ba su gushe ba suna jawo wa 'yan adam barna ta gaba ɗaya wal da kuma barna ga wasu mutane ta musamman ma ya jilibu alaihim min al'alam wadda ita take janyo musu ainihin wasu raɗaɗi wal amra da wasu cututtuka wal askam da rashin lafiya iri-iri wattawa'in da kuma annoba da ambaliya iri-iri wal da fari wal da rashin ruwa wa salbi barakatil ardi da kuma cire albarkatai na ƙasa wa simariha da kuma albarkatai na 'ya'yan itatuwa wa nabatiha da kuma albarka da ke cikin tsirrai duk waɗannan asarori da albarkatai da suka ragu ko suka zan babu su ko sun faru ne sakamakon munanan halaye na ɗan adam ko kun fahimta jama'a Allah ya yi ƙasa ne mai cikakkiyar albarka Allah ya zubar da ruwa ne mai cikakken albarka teku Allah maɗaukakin sarki ya yi ta tana cike da albarkatai to duk wasu dabbobi da ka gansu mugaye da wasu tsirrai da ka gansu mugaye ba haka Allah ya halicce su ba daga baya ne shedancin ɗan adam da yake Allah maɗaukakin sarki ku kiyaye ya halicci duk waɗannan abubuwa ne dan ɗan adam ina son ka gane wannan wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk abin da ka gani a duniyan nan Allah ya yi ne dan kai ɗan adam to yayin da kai ka lalace ka burtsewa annabawan Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya sa waɗannan abubuwa su ma suka lalace suka burtse maka Allah ya sa kun fahimta wannan shine sirrin da malam yake ƙoƙarin gaya mana sannan wa salbi manafi'a da kuma cire amfani na waɗannan abubuwan sai ka ga abu amma ba shi da wani amfani gaba ɗaya sai kai noma ba abin da za ka samu na hatsi sai dai ka samu ainihin karmami da kara aunu kusaniha ko kuma raguwar albarka ɗin ko raguwar amfanin to umuran mutatabi'a wasu al'amura ne waɗanda suka rinka bibiyar juna ya tulu ha ba'aban su suna biyo sashi fa illam yattafi ilmuka li ta iya yiwa kwakwalwarka ta kasa ɗaukan wannan abu ina da yaƙinin a yanzu da nake maganan nan da nan gaba da wani zai ji waɗannan karatuttuka a kasir kwakwalwar shi za ta kasa fahimtar wasu abubuwa da na faɗa da kuma waɗanda nake faɗe da kuma abubuwan da mai yiwa zan faɗi a nan gaba insha Allah misali kamar yadda na fara gaya maka yanzu yanzu za ka ji dawa girmanta a da da gero da shinkafa ba haka take kamar yadda ka ganta a yanzu ba sharrin da ɗan adam ya yi ta fuskanta Allah da shi shine Allah ya ta rage girman dawa har ta zan yadda take masara haka haka gero haka to duk wani abu da ka ji shi da zaƙin shi a yanzu a da ya fi haka zaƙi duk wani abu da kake gani da albarka a yanzu albarkar ta fi haka a da duk wani abu da kake gani da amfani a da amfanin shi a da a yanzu kai to amfanin shi a da ya fi na yanzu shedancin da dan adam ya ta tinkara Allah da shi shine Allah ya ta rage waɗannan abubuwa quality nagarta da albarka da amfani ba dan komi ba domin Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ɗan adam haka ne ma don yana tausayin shi in ba haka ba da sai ya hallaka shi an gani da Allah ne wa ɗan adam irin abin da ɗan adam ya mishi to ma taraka ala zahariha min dabba da babu wanda zai rayu a duniyar nan wa yafu an kafir da yawa abubuwan da ake wa Allah kau da kai yake inna rabbaka labil mirsad yana jiran sai da aka haɗu to amma sai ya rinka rage darajojin wasu abubuwa hatta kai kanka dan adam da Allah ya tashi sai ya rage ka kamar yadda muka kawo daga lokacin da aka halicci annabi adam zuwa yau ɗan adam raguwa yayi annabi ya ce kuma ɗan adam ba zai gushe ba yana raguwa har duniya ta tashi sarki ya tabbata ga Allah sannan sai malamai suka ce ka dubi da gwargwadon sharrin mutane da gwargwadon yadda su kuma suka fi kowa raguwa dubi ya juju wa majuju sun fi kowa sharri daga cikin mutane don haka a duk duniya babu gajeru da ƙananan mutane masu muni irin ya juju wa majuju saboda a cikin 'ya'yan adam kaf ba samu masharanta kamar su ba don su ma 'yan adam ne dubi dajjal da gwargwadon sharrin shi da makircin shi da gwargwadon irin muni da nakasa da allah ya mai ido ɗaya ne da shi kwaya ɗaya gyal kuma kwaya ɗayan a tsakiya me kake tunani ɗan adam ya zama idon shi kwaya ɗaya kamar jirgin ƙasa a tsakiya kuma nan kuma fa ga kwarmin idanuwan amma kuma duk sun bushe annabi ya ce kamar ɗanya busasshiya ɗinya ɗinya busasshiyar ɗinya in ta bushe idan ga su kwarmin amma duk sun motse sun bushe sai aka yi mai kwaya ɗaya a sama sannan kuma a sama a rubuce fito kafir cewa wannan kafiri ne dan tawaye da gwargwadon sharri da gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki zai mu'amalance ka amma da yake shi rabbul rahama ne to wai a an kafi sai rinka kau da kai game da mafi yawancin abubuwan da 'yan adam suke mishi to ta iya yiwa waɗannan maganganun da nake faɗi ka ce kwakwalwarka ta kasa ɗauka yanzu nan muciji. ba haka yake ba da eh miciji da ba haka yake ba miciji da ba haka yake ba kunama da ba haka take ba to ya akai suka zama haka shigantakar mutane to kaga wannan magana ce ibnu kan yake cewa fa in lam yattasi ilmuka li hadha idan iliminka ya kasa daukar wannan ka kasa fahimta to faktafi bi qawlihi ta'ala to ga nassi ai nassi kuma baka kafirce ba ko Allah yake ce fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ta faru ta bayyana a tudu da kuma cikin teku saboda mugun aikin da mutane suke yi shikenan yanzu duk inda kaga ga barna ta faru a duniya kaf sai ka ce to mugun aikin mutane ne ta saboda wannan nasi ne kuma yanzu wannan ba fatawa bace zahara fasad bayyanar barna da ta faru menene ya jawo ta mugun aikin mutane wannan ita ce aya ta 41 cikin suratul rum wa nazzil hadhihi al-aya ala ahwali al-alam malam yace wannan ayar to ka dauke ta ka rinka gwada ta da yadda halin duniya yake wa tabiq bayna al-waqi' wa baynaha ka rinka gwada abin da yake faruwa a yau da kuma abin da ita ayar take faɗi ku duba duk duniya ba samu ƙasar da ta fi ko'ina zina da luwaɗi da maɗigo irin ƙasar haiti ba don haka an yi musu girgiza ƙasa wadda a tarihin ɗan adam ba a taɓa samun irinta ba an tambayi geologist an tambayi duk archaeologist ko an ma'ana mutane waɗanda suke da tarihin duniya da tarihin ƙasa da tarihin halittu da sauransu da tarihin al'ummomi an taɓa samun al'ummar da aka yi musu girgiza ƙasa girgiza ƙasa irin ƙasar haiti ba a taɓa samu ba inda ake zina a duk duniya irin ƙasar da luwaɗi da maɗugo an yi legalizing nashi officially ma'ana gwamnati a ce ta mai da cewa zina ɗin ba wani abu ba ne to da haka ba ta daga cikin laifi maɗigo ɗin ba wani abu ne ɗin ba wani abu ka duba da Allah ya tashi karya su a cikin 'yan sa'o'i ya saukar musu da iza zulzilatil ardu zilzalaha aka girgiza ƙasar ta motsa ta hallaka da yawa daga cikinsu har yau duniya ta kasa baiwa ƙasar haiti taimakon da zai sa su murmure har yau bala'in da suke ciki kamar jiya ne me yake suke ciki a yanzu suna cikin wannan annoba ta rashin gidaje rashin abinci sai cututtuka kuma sai suka danno musu to shi ne mala yake cewa wa tabiq bainal waqi' wa bainaha sai ka gwada tsakanin abin da yake faruwa a zamaninka da kuma ainihin wannan aya tunda dai ka kasa fahimtar misalan da aka yi maka to wannan aya ce da take cewa bayyana barna da kaga ya faru a duniyan nan a tudu ne ko a ruwa to mutane ne suka ja saboda mugun aikinsu wa an ta tara kaifa Tahdusul afat ya kai mai karatu da saurare kana ganin fa irin yadda annobobi suke faruwa wal'ilal da cututtuka kulla waqtin a kowane irin lokaci fisimar game da 'ya'yan itatuwa wazzar da kuma ainihin tsirrai wal hayawan da kuma dabbobi ku duba wannan abin da suke kira influenza tsoyo ma'ana mashasharar tsuntsaye ku dubi lokacin da ta zo kai ka dubi wajen 1980s 1984 inda aka yi bushiya wannan ba fulatani ne bai ji jiki ba shanu suka rinka mutuwa kuma kai in ka tashi ka ci naman in bai dahu ba kai ma sai ka harbu da aka yi na tsuntsaye sai a ce a dafa ya dahu don in baka dafa ya dahu ba kai ma za ka harbu sannan ku dubi irin yadda yanzu an samu lokacin da a da babu takin zamani amma an kashe da mutanen zamanin suna iya girbar abincin da ike iya wadata su a yanzu ga takin zamanin ga komai ga ilimin gonar ga komai ga ilimin ga komai na abubuwa amma dubi abubuwan da suke faruwa abinda za ka ce yanzu irin bala'in da ke faruwa ga 'yan uwanmu al'umman mutanen zamfara Allah ya kiyaye musu wannan ƙasar da take haifar musu da wannan bala'in na dalma ba ita ce zamfarar da suke zaune ba ne tintini ita ce me yasa waccan ƙasar ta zamfaran da suke zaune babu waɗannan abubuwan me yasa su yanzu zaharar fasadu filbarri Walbahari bahari bima kasabat aydin nas idan kuka fuskanci Allah da munanan halaye da munanan ayyuka sai ya bullo muku da wasu cututtuka waɗanda iyayenku da kakanninku ba san da su ba kenan ba a cewa babu waɗannan cututtukan amma bayyana su fa suna bayyana ne da gwargwadon yadda ake saba ma Allah ayar abin da take nuna kenan zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas idan kun fahimci wannan sai kuma malam ya ci gaba da cewa ba'dha sai ce wa kaifa yahdusu min tilkal afat yace kuma ka duba daga cikin irin waɗannan annobobin idan suka faru afatun ukhar sai kuma wata annobar sai ta biyo baya lazima wadda take maƙala da waccan ku ɗauki misalin ƙasar haiti din zina da luwaɗi da maɗigo ya ja girgizar ƙasa girgizar ƙasa kuma sai ta haifar musu da wani irin ciwon kai mai tsanani sai aka ce wai daga cikin ƙasar da aka yi girgizar ne wani sashi na ƙasar yake ɗauke da wasu sinadarai wanda in aka shaƙa sai kuma ciwon kan ya faru shi kuma ciwon kan gaba ɗaya shi mai ciwon kan ne kawai yake ji a jikin shi amma in an je na'urorin likita za su gwada kaf sai su ce lafiyar shi lau ga ciwo yana ihu kan shi na ciwo likita ya ce shi bai ga komai ba kuma an ce daga kasar ne da aka yi girgiza suka shaka me zai biyo baya sai kuma gawawwaki sai mace-mace shine sai malam ya ce ka dubi irin yadda waɗannan cututtuka suke haifar da wasu irin cututtukan waɗanda suke makale da juna ba'dha akhidun bi riqabi ba'd wannan annoba in ta faru sai wata ta fito a jikinta sai ta makalkalu da ita wa kullama ahdasa an-nasu zulman wa fujura duk lokacin da mutane suka kirkiro wani zalunci da fajirci da ta'addanci ahdasa lahum rabbuhum tabaraka wa ta'ala min al-afati wal ilal fi aghyatihim sai Allah madaukakin sarki sai ya fitar musu da ainihin wasu irin annobobi da cututtuka a cikin abincinsu ban san ko kun san wata magana ba wadda mai yiwa sai na fasa ta yau za ku iya gano sirrinta musamman ɗaliban makarantar nan da gwargwadon irin zaluncin da yau masu kasuwanci musamman a harkokin abinci suke da gwargwadon irin yadda Allah yake haifar da cututtuka a cikin irin nau'ukan abinci kun san yanzu masana dangane da abinci 'yan food and nutrition sun tabbatar da cewa wannan shinkafa da muke ci ta buhu wadda munan muke kiranta shinkafa dangote ko shinkafar wane suka ce tana haifar da illoli illoli waɗanda su suke taimakawa wajen haɓakan cututtuka irin na hawan jini da makamantan cututtukan da suka gallabi mutane a wannan zamani hawan jini diabetes ulcer da makamantansu don haka sai suka ce abin da ya fi shine a koma shinkafa ta gargajiya amma ita kuma a rinka kula wajen tsaftace ta daga duwatsu da sauransu sai suka ce ita ba ta ɗauke da wannan sannan abincin gwangwani a yau duk inda abincin gwangwani yake ko tumatirin gwangwani ko juice ne na gwangwani ko na roba ko na menene sai ka ji ana diskarajin ana kwabar ka dangane da amfani da shi ku je ku zauna da chinese din nan waɗanda suka shigo najeriya suke yin harkokin business kowane iri za ka ga ko ruwa baya sha na suwan wata balle sha fiye wata wanda ya fi kowanne haɗari ko ruwan suwan wata baya sha ƙauyen da suka sauka suna gini suna fasa dutse suna kaza sai su je su samu kogi a wurin sai su ɗibo ruwan kogin sai su zo su gyara shi su tace shi sai su sa a firij suna shan abinsu ba sa shan duk wani ruwa wanda aka yi packaging nashi a cikin leda ko roba ba sa shan juice sai wanda suka siyo da kansu gashi nan su siyo lemo su fere su gyara shi su sha abinsu ba sa shan five alive ba sa son mango juice da sauran duk waɗannan abubuwa ba don kuma ba suna daga cikin abubuwan da ke sababar da cututtukan da ba su da magani suna daga cikin cututtukan suna daga cikin sababban da ke haifar da wata cuta wadda a yau ta damu duniyar turawa kaf da 'yan boko ita ce cuta ta obesity kiba yau duk wani ɗan boko da wata yar boko zaka ga abu mafi hadari gare shi shine zaka ga ya ce baya son kiba in ka gan shi yana cin kwai yana cin kifi yana cin salad sai ka ce mishi yaya sai ce i am watching my weight ina kula da kibata ne me yasa saboda wa dokar Allah abinda Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani cewa yi fakulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha amma ka ku yi barna ka je ka dubi kafiri idan ya zauna yana cin abinci zai ci ne sai ya koshi kyat haka ne ko ba haka ba sai ce no left over Ba ya ragewa sai ya cinye kaf amma manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin hadisin shi sahihi wanda al'imamu Ahmad ya ruwaito cewa yake ma mala abnu adam wi'a'an sharrun min batni dan adam bai taba cika wata jaka ya cika ta tab da tafi sharri fiye da cikin shi ba kenan annabi a cikin hadisin nan yana cewa cika ciki sharri ne cika ciki sharri ne annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuni kenan sai ce fa in kana labudda in ya zama ba makawa sai dan adam ya cika cikin to sai annabi ya kawo management na cikin a yi manajin cikin a dubi yadda za a cika sai ya ce fa sulusun li ta'ami wa sulusun li sharabihi wa sulusun li an annafas ɗaya bisa uku ya ci abinci ɗaya bisa uku ya bari ya sha ruwa ɗaya bisa uku kuma ya bashi yadda zai rinka yin numfashi kaga wannan din ma annabi yana cewa wai fa in dole ne sai ka cika cikin amma wannan din ma fa ba haka aka so kai ba me yake cewa bi hasab ibn adam luqaymatun yuqimna biha sulbahu yan lomomi guda uku guda hudu guda biyar loma uku hudu biyar sai ce ta ishi dan adam wadda zai iya tsaida bayan shi ka gwada ka gani in ka zo cin abinci ka ci cokali biyar ka sha ruwa ka tashi ka gani za ka ji ka da lafiya zan zan amma ka zauna kamar ɗanyaye mana sai an ɗaga ka kasan ɗanyayen ya zauna yana cin abinci sai an ɗaga shi an fahimta jama'a wannan ladabin fa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa ya kawo mana shi to bari ku ji sai turawa suka ce idan ki ba ta maka yawa to yanzu ga irin abubuwan da za ka koma kana ci man gyada koma kana cin iri ka ba ga wasu kwayoyi in ka gama cin abinci ka sha sai kuma suka ce amma su kuma kwayoyin suna da side effect jama'a kun ga wannan littafi islamic medicine the key to a better life by sheikh yusuf alhaj ahmad ya tattauna wannan matsalar tattaunawa matuƙa kana buƙatar musamman in ɗan boko ne kai ka je ka samu wannan littafi ka siye shi dubu tara zuwa dubu goma za ka siye shi zai karantar da kai abubuwa na hasken alkur'ani da sunna dangane da lafiyarka don haka za ka wadatu daga duk waɗannan ƙwayoyi da za ka rinka sha kulu washrabu ala ku ci ku sha amma kar ku yi ta'adi kar ku yi barna kar ka ci da yawa ta shawarorin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam jama'a in kun fahimci wannan menene yafi hasken alqur'ani da sunna babu me yafi zaman lafiya fiye da bin dokar Allah da bin shawarwari da fatoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu haka jama'ar musulmi kun ji waɗannan bayanai malam ya ci gaba da cewa wa fawakihi da gwargwadon yadda mutane suke kirkiro zalunci da fajirci da gwargwadon yadda ubangijinsu yake saukan musu da cututtuka da matsaloli a cikin abincinsu wa fawakihihim da kuma 'ya'yan itatuwansu a ƙarƙashin wannan ko haddadinu da gwargwadon irin yadda kake bin Allah da gwargwadon irin yadda dabinan ka zai zaƙi. da gwargwadon irin yadda dabinan ka zai haɓaka da gwargwadon irin yadda dabinan ka zai albarka hadisin anas ya ishe ka anas yaro ne karami uwar shi ta kawo shi ta sadaukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yewa annabi biyayya biyayya tsawon shekara goma biyayyar da yake tunda yake annabi ya taɓa ce mishi me yasa kai kaza bani aka ce lallai anas yana da biyayya kuma yana da kula domin shi ma annabi yana da haƙuri ka riƙe yaro ɗan shekara goma baka taɓa mai tsawa ba balle duka to lallai kana da haƙuri amma yaron kuma yana da kaifin basira wannan biyayya da anas yi zan Allah sai ya mishi addu'a ta alheri game da rayuwar shi game da dukiyar shi game da zurriyar shi anas sai da ya rayu kowane sahabi sai da ya mutu ya bar shi shine sahabi na ƙarshe da ya rasu a kufa a shekara dabino yake ainihin yin yaya shi a wata shida nashi yake yi anas yana duniya yana shekara ɗari da ashirin ya kira babbar yashi mai suna unaisa ya tambaye ta a lokacin ya makanci ya ce mata yanzu 'ya'yana nawa ne ta ce mishi to a yanzu dai akwai ɗari a cikin gida banda waɗanda suka mutu sai an lissafa a lokacin ba a lissafa waɗanda suka rasu ba amma a wannan lokacin akwai guda ɗari anas bai taɓa kukan talauci ba saboda haka da gwargwadon biyayyarku ga Allah da gwargwadon yadda dukiyarku za ta yi albarka da gwargwadon saɓanku ga Allah da gwargwadon yadda ku zai rinka tsufa da gwargwadon yadda masararku za ta rinka zama ruwa-ruwa waɗannan ka'idojin ku kiyaye su na daga cikin sirrin karatun da malam yake mana don haka har yanzu bai fara karatun game da tibbin na bawudin ba mukaddima ce yake mana Allah madaukakin sarki ya taimaka sai ya ce wa ahwiyatihi da kuma hatta iska iska da take rayuwa iska da take gudanuwa yanzu me ake kuka da shi a duniya ana kuka game da gurɓacewar yanayi don haka akwai wasu ƙasashe waɗanda sai a zabgawa mashin kuɗi ya yi tsada saboda mai saboda ana kashe jikin mutane daga siyan mashin saboda hayaki da yake fitarwa akwai biranen da an hana hawa mashin saboda mai saboda ɗumamuwar yanayi hayakin da mashin yake fitarwa sai iska ta gurɓace ku shaƙe ta ta nakasa ku kuma daga jikin abeban hawanku ta fito wani yahihin da kuma ruwansu ruwa ya zama ba shi da albarka ko kuma ya zama ruwa ne kuna shan shi kuma sai a ce ai ruwan garin yana da matsala kaza wa abdanihim da jikkunansu wa khalqihim da kuma halittarsu sai ka ga hatta halitta Allah maɗaukakin sarki yana ta sanya musu cututtuka ana ta haihuwa ‘ya'ya na kasassu wasu da kuma surorinku da gwargwadon yadda mutane suke bin Allah da gwargwadon yadda surarsu za ta nagartu da gwargwadon kuma yadda suke sabon Allah da gwargwadon yadda surorinsu za su rinka lalacewa wa ashkalihim da kuma shakalin jiki kiba tsawo karkacewa miƙewa tare da cewa Allah a cikin alkur'ani da kanshi yake cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim mutum mun halice shi a mafi kyawun diri amma kai in ka kalli wani la haula wala quwwata illa billah a cikin zamanin tabi'ai aka samu wani mutum wanda yake saboda kwarewar shi da alkur'ani amma bai samu tarbiyya ba sai koma yana zaurance ko yana habaici da mutane da qur'ani da ya kalli wata mace sai ce wa idhal wuhush idan aka tattara dabbobi wato wannan dabba ce wannan ba mutum ba ce saboda ya ga muni kaf ya gama haduwa a jikinta amma fa tana daga cikin waɗanda a jimillanci Allah yake cewa laqad khalaqnal insana fi ahsani ƙauye. to da gwargwadon irin yadda kuke ganin halittu suke munatuwa wa akhlaqihim da kuma lalacewar ɗabi'u da tarbiyya minan naqs wal afat na irin naƙasa na ɗabi'u da irin cututtuka don girman Allah jama'a kowa ya san irin yadda 'ya'yan musulmi a nan ƙasar mu ta arewa suke da tarbiyya a shekarun baya mutunta manya girmama malamai ganin darajar na gaba a dan aka haifi yaro a gida shine babba to kannan shi ba sai an koya musu su rinka ce mishi yaya ba su ne da kansu za su tashi suna ce mishi yaya amma a yau kani ne baya kallon wanshi a matsayin wanshi yana kallon sai me ne hada shi da shi sai cire shaɗin shi za su buga baya kallon kanin uban shi da darajar kanin uban shi balle ya kalle shi a matsayin uban shi baya kallon kishiyar uwar shi a matsayin uwar shi duk waɗannan lalacewar ɗabi'u sun biyo baya ne da gwargwadon yadda mutane suka lalace sai yake cewa wa akhlaqihim min an-naqs wal afati ma huwa mujibu a'malihim ayyukan mutane ne suka kawo waɗannan gurɓacewar ɗabi'u da tarbiyya akan intanet aka sa 'ya'yan musulmi na arewa ga yara nan daga sokoto da kebbi da zamfara da kaduna da katsina ga sunan sun je wani fati na birthday a ainihin malaysia 'yan makaranta ɗinnan da kuke turawa malaysia kasu nan wata da rigan mama wata da ɗan dress da samari haka su ma suna rungume runguman juna 'ya'yan hausawa ne da suka gama yin fati ɗin da kansu suka je suka sanya wannan fatin nasu a kan intanet suka sa video clip suka sanya hoton duniya ta duba waɗanda suka san su suka san iyayensu ce wannan ba wance bace 'yar wance daga gari ka za ka ce ita ce ‘ya'yanku ne sun lalace me yasa da gwargwadon yadda ayyukan ku suka lalace ko ka taɓa nazarin daga ina ka samu kuɗin da ka auri uwar shi ka taɓa tunani kafin ka auri uwar shi kana kifinta kana rungumarta kuna fita yawo ko ka taɓa tunanin daga nan ne lalata ta fara ko ka taɓa tunanin ya kake kake ci da shi wa mat'amuhu haramun wa mashrabu haramun wa ghuzziya bil haram fa anna yustajabu lahu ka taɓa tunanin yadda kake ci da 'ya'yanka da ya kake shayar da su ina kake samun kuɗin da kake ɗinka musu suturu wace hanya kake bi kake samun kuɗin da kake biya musu kuɗin haya ko kuɗin makaranta ka taɓa nazarin haka Baka tunanin wannan na daga abin da ya taimaka wajen gurɓacewarsu da rashin jin maganarsu wa zulmihim da kuma irin zalincin da 'yan adam suke wa fujurihim da kuma irin fajirci da rashin mutunci da 'yan adam suke malam ya ce walaƙad kanatil hububu min alhinta wa simar haƙiƙa a da hatsi tun daga abin da ya shafi alkama da 'ya'yan itatuwa kamar lemo da gwaiba da mangwara da gwaiba sun kasance akbara min mahiyar yau sun fi girma fiye da yadda suke a yau jama'a yau da nake cewa fa ba yau laraba ko alhamis ko juma'a ba a yau da nake cewa ba 2012 ko hijira 1433 ba ibn al-qayyim yau shekarar shi 600 da wani abu da rubuta wannan littafi yana cewa a yadda suke ganin alkama a wancan lokacin to ta fi girma a zamun nan da kafin wannan lokacin to me kake tunanin bayan shekara 600 me ya samu alkama me kake tunani me ya samu mangwaro me ya samu gwaiba sai ce kama kanatil barakatu fiha a azam kamar yadda albarkar a da ta fi girma ta fi yawa fiye da yadda take a yau wa qad rawal imamu ahmad jama'a kun ji ɗabi'ar mu mu ahlus sunna in muka yi magana sai mu ɗaure ta da hadisi kuma mu faɗi littafin yace ce imamu ahmad ya ruwaito hadisi bi isnadihi da isnadin shi hadisin yana nan a cikin musnad mujalladi na biyu shafi na 292 annahu wujida fi khaza'in ba'd bani umayya a cikin wata taska a cikin wani store daga cikin sto na tattara abincin banu umayya ma'ana su Sayyidina usman su mu'awiya a lokacin da suka yi gwamnati to akwai wani katon sto da suke tara abinci sai aka samu surratun tarin hatsi fi hashimta aka samu alkama a cikin ainihin wannan tari na hatsi amsalu na wattam alkama ce amma girman ta kamar girman kwallon dabino maktubun alaiha sai aka yi rubutu a jikinta ga abin da aka rubuta aka ce haza kana yambutu ayyamal adli haka alkama take da girma zamanin da duniya take da adalci wa hazihi alqissa ibn al-qayyim yace wannan labarin da kaji na faɗa maka zakara Hafi Musnad, bi Imam Ahmad, ya faɗi ta a cikin littafin shi Al Musnad, ala asari hadisin Rawahu a ƙarshen wani hadisi da ya ruwaito sai ya faɗi wannan. Jama'a kun ji wannan maganar da kyau ita ce maganar da nake ta muku ishara a karatun baya da kuma wannan karatu. Kun ji a zamanin da alkama, shinkafa, da makamantansu sun kai girman ƙwallon daddino, to don Allah. gwangwani nawa na shinkafa ba ka dafa a gidanka kenan in haka ne an fahimta ka duba yadda shinkafa take yanzu yiri yiri yiri yiri amma kai da matakan kuka dafa gwangwani guda sai muku yawa to me kake tunani idan a ce shinkafar girmanta ya kai girman kwallon dabino in kuka dafa gwangwani guda mai kake tunani to sannan karka manta albarkar kuma aka ce ta fi yadda take a wannan zamanin a da albarkar ta fi haka yawa malam ya ce wa aksaru hadhihi al-amrad kaga mafi yawancin waɗannan cututtuka da suka samu duniya a yau wal afat da matsaloli na rashin lafiya al'amma waɗanda suka game ko ina a duniya yanzu duk inda ka je a duniya har ana samun ƙwararrun likitoci akan cutar ƙanjamau. Kwararru a kan tuberculosis tarin fuka yanzu ga asibiti nan wadda kasar netherland ta zo ta a nan hanyar kaduna tsohuwa a saye saboda me saboda cutar kuturta da tarin fuka da makamantansu amma ka san cewa ita wannan cutar ta kuturta ta fara faruwa ne sakamakon laifi da wasu al'umma suka yi allah ya azabtar da su da ita to za ka ji me yasa ta ragu a duniya a yanzu wannan tarin fuka cuta ce da Allah ya taɓa saukar wasu al'umma da suka yi mai laifi ya hallaka su da shi me yasa har yau akwai burkushin tarin fuka saurari karatun nan kaji abin da yake cewa yace wa aksaru hadhihi al mafi yawancin waɗannan cututtuka wal afat da waɗannan annobobi al'amma waɗanda suke game duniya baqiyatu azabin uzzibat bihi al-umam as-salifa ragowa ce da burbushin wata azaba da Allah ya yi wa wasu al'ummomi da suka gabata summa baqiyat minha baqiya to sai Allah ya rage waɗannan cututtuka kowace cuta ya hallaka mutanen da kamar ƙazuwa kamar kuturta da makamantan ire-iren waɗannan cututtuka da Allah ya hallaka wasu al'ummomi sai ya rage kaɗan daga ciki marsadatun sai ya aje su suna nan suna dako suna jira liman bakiyat alaihi bakiyatun min a amalihim sai Allah ya ɗorawa wanda bi ya rage yana da aiki daga cikin ayyuka na irin waɗancan mutane Allah ya sa kun fahimci karatun da ke ma'ana idan ka ga annoba to ta faru a da amma da Allah ya hallaka wata al'umma to sai ya rage kaɗan kuma sai ya aje ta on standby mode tana nan tana jira idan kai ko ku kuka yi aiki gwargwadon irin waɗancan sai Allah ya tada wannan annoba sai ta taso a kanku hukuman qistan malam yace ba zalunci Allah ya ba hukunci ne wannan na adalci wa qaba adli sannan alƙalanci ne na gaskiya Allah ya yi wa Allah Allah ya yi maka وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا بقوله في الطاعون annabi ya yi wata magana game da annoba da take faruwa ta amai da gudawa ko ciwon kai ko zazzaɓi ko mashashara bari ka ji wata magana da annabi ya game da annoba ya ce innahu baqiyatu rijzin aw azabin ursila ala bani isra'il ita irin wannan annoba da take faruwa kaga amai da gudawa ya zo yana ta kashe mutane kaga zazzaɓi ya taso kaga mashashara ta taso kaga kwalara ta taso ko manzon Allah ya ce ragowar annoba ce ko azaba wadda Allah ya taɓa saukar wa bani Isra'il za mu zo insha Allah ta'ala a cikin wannan tafsiri da muke yi za mu zo kan wani ɓangare na tarihin bani Isra'il alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut faqala lahum mutu thumma ahyahu bani isra'ila suka yi wa Allah wani laifi gari guda sai Allah maɗaukakin sarki sai saukar da annoba sai ta fara kashe mutanen garin ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya sai suka yanke shawarar cewa abin da za a gudu sai kowa ya haɗa kayan shi sai suka gudu sai Allah ya bar su sai da suka gudu gaba ɗaya suka koma wani gari suka ce madalla kaga mun tsira sai Allah ya ce to ku mutu gaba ɗaya in da ɗaya ɗaya ke muku yanzu ku mutu da suka mutu gaba ɗaya sai kuma Allah ya tashe su ya yi musu haka ne don ya nuna gudun ba shi ne mafita ba me mafita a koma ga Allah kun fahimta jama'a na haka za ka ji karatun nan malam zai haɗa shi da samuwar zalunci a ƙasa da shedanin shugabanni azzalumai masu cin zalin talakawa idan haka ta faru za ka ji malam zai faɗi mafita a cikin wannan karatu in ba kuma ta ba dama na ce mai yiwa a cikin karatun nan a samu mafita game da matsalar da ta gallabi najeriya na yi wannan isharar kuma ina sake yin ta yanzu malam ya ce wa kazalika sallata allahu subhanahu wa ta'ala riha haka Allah madaukakin sarki ya saki iska ala kaumin ga wasu mutane waɗanda suka saba mishi saba layalin, sai da iskan nan ta ainihin kwana bakwai wa samaniyata ayyamin da kuma ainihin wato kwanaki takwas yini takwas da kwana bakwai na e shine kwana ai shine hausa ne sab'i layalin kwana bakwai wa samaniyata ayyamin da kuma yini bakwai kwana din ai shine dare sakwatanci ne wa samaniyata ayyamin da kuma yini takwas a kiyaye kwana bakwai da yini takwas ma'ana sai da aka kwana aka yini aka yi awa ashirin da hurhudu an fahimta so bakwai sannan kuma aka wayi gari ta sake wuni tana soya su iska ce ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام أولا تلوك تيد الله يسكي أن إسكر قسوائي فمو داوة da Allah ya saki wannan iska da ta gama hallaka su ko sai ya ɗan rage ta kaɗan tana nan a duniya a yanzu sai ya ce wa fi naziriha izzatun wa ibra irinta da take faruwa a yanzu a duniya to ainihin akwai wa'azi da kuma abin lura duk dan boko ya ji labarin hurricane george da hurricane katrina waɗannan wasu iskoki ne ko iska ce da guguwa wadda ta tashi gida ne za ka gan shi haɗaɗɗen gida ya kai ya komo ya ji duk wasu ƙa'idoji da injiniyoyi suka faɗi amma sai ka ga yadda ake ɗauke a kurki in guguwa ta taso sai ka ga iska ta ɗauke wannan gidan cancak tsunami da ta faru ba nisa ba ne ba ta daɗe ba tsunami guguwa ce ta taso guguwar ta taso tun daga ƙasa girgiza ƙasa a sama tana iska a ƙasa tana girgiza sannan kuma a teku tana ambaliyar ruwa tsarki ya tabbata ga Allah akan duwatsu fa tana fitar da wuta la haula wala quwwata illa billa. ƙasa tana girgiza ruwa yana ambaliya iska tana soye mutane tana ɗaukansu sa'annan kuma duhatsu suna kamawa da wuta waɗannan bala'o'i guda hudu da suka faru su ne aka kira su tsunami gidaje suka balle cocina suka balle amma mai saurari ko katina duk da waɗannan abubuwan da suka faru an samu masallaci kwaya ɗaya musalla a cikin anguwa wanda yana nan yadda yake ba abin da ya same shi ko katina sarki ya tabbata ga Allah wannan iskar fa malam yake cewa ragowa ce ta waccan iska ta ainihin samudawa wadda Allah ya yi musu iska ce bakararriya iska soyayyar iska wadda babu rahama a cikinta kafiri ba samude idan ya shaƙe ta sai kama an buga mishi iska ta ƙwallo sai ta ɗaga shi sama in ta ɗaga shi sama sai ta hallaka shi sai ta dawo da shi sai faɗi sai ka gan su ka annahum a ajazu naqlin khawiya kai ka ce bishiyar dabino ce amma sharɓe ban kafiri ne gashi nan ainihin ta jefar da shi iska ce ba wani abu guggubinta gashi har yanzu a duniya su ne waɗannan hurricane george hurricane katrina ga sunan tsunami kamar yadda na faɗi a cikin karatun littafin ahkamul jana'iz duk ilimin da bature yake da shi na weather forecast yana iya gano waɗannan abubuwan ne a lokacin da suka fara yunkurin tasowa amma musulmi malamanmu irin waɗannan su suna da ilimin menene ke sabbaba wannan abu wannan ilimin ya wuce ilimin da bature yake da shi bature sai abin ya taso sai ce a kauce kowa ya gudu an fahimta amma malamai na musulunci akwai laifuffukan da za a fara yi ne in sa gani sai ce to a bari dan in ba a bari ba ga abin da zai faru wazkur akha adil iz anzara qaumahu bil ahqaf annabi hud da ya tara mutanen shi musu wa'azi ku daina shirka ku daina kafirci ku daina cin zalin mutane ku daina kaza ku daina kaza ku daina kaza a tudun rairayi ne eh musu sai suka kije sai ce wa qad khalatul qurun min qabl kai tun zamun nan da ake irin waɗannan abubuwa an daɗe ana wa'azi tuni ba abin da ya taɓa faruwa sai kai kai ɗin mai tabka ba mu guri shi kenan mai biyo baya da Allah ya tashi wannan rairayin na garin ya ɗaga sai ya lullufa mutanen garin archaeologist a 1984 tashar discovery channel ita ce ta nuna sai 1984 aka iya usuri aka iya gano garin 1984 kaddara ko da zamanin annabi ne abin ya faru bayan shekara 1400 balle zamanin annabi hud annabi hud yana sama da annabi salih annabi hud yana sama da annabi shu'aib annabi hud yana biye ne da bayan annabi nuh alaihi salam kenan dubunnan shekaru da Allah ya haɗiye garin cikin rairayi ka duba fa garin ba wata ƙasa aka kai shi ba a cikin garin Allah ya batar da garin aka nemi garin aka rasa a lokacin da suka bincika suka gano garin su waɗanda suka yi commenting suka yi sharhi akai sai suka ce a iyakan littattafan duniya na tarihi kaf ba a taɓa samun littafin da ya kawo tarihin wannan garin ba sai ƙur'ani amma fa su ba musulmi ba ne mutanen garin madiyan mutanen garin madiyan mutanen shu'aib wa'azi ya musu su daina shirka suka ƙi suna fashi da makamiyarci su daina suka ƙi suna tauye mudu suna zalunta al'umma yace su daina suka ƙi me faru in kanat illa sayhatan wahida tsawa ce kawai mala'ika ya musu guda ɗaya fa asbahu fi diyarihim jasimin sai suka waye gari gaba ɗayansu sun bushe a garin suna gugurfane Allah ya ce ka allam ya fiha subhanallah kamar ba su taɓa rayuwa a cikin garin ba sai ce ala ba'udan li madiyana kama ba'udan samud Allah ya tsine wa garin madiyan kama yadda Allah ya tsine wa samudawa idan karatu ya karatu muka zo cikin suratu yunusa da surorin hudu da suke bayyana waɗannan jama'a a makarantar nan muna da full documentation na waɗannan garurukan za mu zo mu harba muku akan projector har yanzu insha Allah garin annabi shu'aib yana nan mutanen suna nan gugurfani amma sun daskare kamar yadda Allah ya faɗi fa asbahu fi diyarihim jasimi zaka ga mutum yayi nail down gashi nan mutum ne tsaf amma a bushe garin annabi lo alaihi salatu wassalam kafirci suke suna shirka luwaɗi suke da maɗigo da annabin Allah lutu ya hana su suka ƙi hannuwa sai ga baƙi sun dira ga annabi ibrahim ya ɗauka baƙi ne faraga ila ahalihi sha bi ijilin hanif ya je yanka musu ɗan maraƙi ya soyo nama ya kawo sai ga amma ba sa ci sai tambaya yaya sai da ƙarshe sai ga yana murna ya yi baƙi can kuma sai suka ce ai an aiko mu ne ila hadhihi alqarya za mu je mu hallaka wannan gari na dan uwan ka lut shi shi inna fi haluta akwai annabi lutu a ciki kace a karka damu yamin janna wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al Allah ya ce bari ka kwantar da hankalinka za a kubutar da shi da shi da iyalin shi amma matar shi za ta zama cikin halakaku don matar shi ita ma tana wannan mugun aiki subhanallah aka hallaka gari me aka yi musu mala'ika jibril ne sa tafin shi ko fuffuken shi guda ɗaya ɗaɗɗake garin gaba ɗaya da ya ɗaga garin sama sai aka yi musu ruwan bama-bamai aka yi musu kwaran kwatsa sai aka ciko garin taka sai garin ya taho shi kenan sai bakin ruwa sai ya zo sai ya mamaye garin in allah ya so jama'a muna da hotuna da video clips a wannan makarantar na duk waɗannan garuruka lokacin duk da muka zo waɗannan kamar yadda a farkon tafsirin nan ka je ka ji mukaddima da nai kasar goma sha uku na bayyana cewa an zo irin waɗannan duk za mu bayyana don ka tabbatar da cewa insha Allah mu'ujizar alqur'ani tana nan Allah ya wanzar da ita har zuwa tashin alkiyama fir'auna Allah madaukakin sarki bai kyale shi ba ya halaka shi da ya halaka shi sai ya ce me al yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya a yau za mu ainihin aje ka kai da jikinka don ka zama aya ga waɗanda za su zo ka. allahu akbar za mu ɗauko muku live hoton fir'auna mu aje muku a gaban makarantar nan ku gani ga gawar fir'auna nan wannan shine fir'auna gashi nan kana ji kana gani ana iya ganin shi kamar ka sa hannu ka taɓa shi shekara dubu nawa duk waɗannan abubuwan da waɗannan mutanen suka yi wa Allah Allah ya musu wannan irin yakin maimai ina son kusan jama'a a yau musulmi suna yi ana yi a yau a Najeriya ana yin waɗannan yau a ƙasashen arewacin Najeriya ana yin waɗannan yau a cikin ƙabilunmu da muke cewa mu ne musulmi mu ne masu asali me yasa ba za mu bari ba kafin Allah maɗaukakin sarki saukar mana da bala'i kar ku manta mu annabinmu ya yi mana addu'a sallallahu alaihi wa alihi sallama ya roƙi Allah a jinkirta mana kar a mana irin waccan halakawar to tun da ba za a yi mana waccan hallakawar ba shine Allah maɗaukakin sarki yake bibiyar mu baya da ainihin bala'o'i na cututtuka da rashin lafiya iri-iri Bar ku ji abin da karatun yake cewa وقد جعل الله سبحانه أعمال البر a'mala albirri wal fujur ko eh ba barri ba barri bane zir wal fujur muqtadiyat li athariha Allah mai tsarki da ɗaukaka ya sanya ayyuka na biyayyar Allah su zama abin da zai zama hukuncin yadda Allah zai bar duniya ta zauna kuma Allah ya sanya munanan ayyuka su ne za su hukunta irin abubuwan da za su faru a duniya ayyukan alheri za su bar duniya cikin alheri da zaman lafiya yan uwa musulmi ko kun san yau akwai wani gari karamin gari ne duka-duka garin bai wuce girman anguwa irin wannan da muke kira gaskiya kwatas ba gari ne kwaya ɗaya ɗan ƙarami a cikin ƙasar ethiopia musulmi ne zallansu ba abin da suke sai aiki da shari'ar allah ba a shirka a garin babu karuwa ba a taɓa ganin karuwanci ko giya ko wani sabon Allah ko kwaya ɗaya a garin ba idan ka shiga garin gaba ɗayansu za ka gan su fararen tufafi suke a yawo da shi kowa yana harkar shi ta kasuwanci amma ya tsara gaskiya wannan documentation din tashar talbijin ta cnn wato tasha mafi kin addinin musulunci a duniya ita ce fa ta kawo shi suka je suka yi wannan binciken suke kristiyana amanfo suka zo suka ce duk duniya bincike ya nuna babu gari mai lafiya da zaman lafiya irin wannan amma da yake bature kafiri ne madadin su dubi zaman lafiyan garin da lafiyar mutanen garin da arziki da albarkatai da ke garin ya biyo bayan biyayyar da mutanen suke ne sai ba su yi wannan ta'alikin ba amma tashar cnn ita ta nuna a nan kasar ethiopia ne a wani yanki ne dan karami ne kamar anguwa ce amma sun ware kansu musulmi ne zalla ba shirka ba kafirci ba bidi'a, ba zalunci ba sa komai duk wani abu da zai shigo garin sai su ce ba su yadda ba ko kun fahimta jama'a to da sai ku duba abinda mana yake cewa Allah ya sanya ayyuka na alheri muqtadiyatun li athariha fi hadha al'alam iqtida'an la budda minhu sannan Allah ya sanya ayyuka na sharri muqtadiyatun li athariha fi hadha al'alam iqtida'an la budda minhu idan kuna alheri a duniyan nan to da gwargwadon alherin ne abubuwan da za su biyo baya a duniyan nan waɗanda babu makawa sai alheri ya faru idan kuna sharri a duniyan nan sharrin nan da kuke Allah ya hukunta sai an ga tasirin shi babu makawa faja'ala man al-ihsan dan haka sai Allah ya sanya hana kyautatawa rashin kyautatawa kana mulki kana cin zalin mutane kana zaluntar matarka kana zaluntar jama'a a cikin ƙungiyarka ko ɗariƙarka a cikin gidanka ko a masallaci